za mu tashi addu'a ta tamanin da biyar ta goma sha ɗaya a cikin babin cikin addu'o'in da annabi ya karantar a rinka yi da safe idan mutum ya wayi gari haka kuma idan ya kai yammaci ma yi allahumma alimal ghaibi wa shahadati fatirar samawaci wal ardi rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد Allah ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa shirkihi wa ana aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslimin Abu Huraira shi ya rawaito wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yana faɗa kullum safiya da maraice Allahumma عالم الغيب والشهادة يا أبنجي مثلا غيب in an ce gaib ana nufin abin da yake a ɓoye abin da yake bayanka gaibu ne tunda baka san me yake bayanka ba kwanakin da suke gabanka gaibu ne lahira ma gaibu ne to Allah shine masanin duk abin da dan adam bai sani ba kai kai ne masanin boyayyen abuwar shahada da ainihin kuma abin da yake a bayyane ya fito fili kafi kowa sani akan ce da gaibu a larabci al-ma'adum abin da babu shi yanzu gaib ake ce da shi a shahada kuma shine al maujud abin da yake gashi nan yanzu yana nan ana ganin shi da ido to Allah shi ya fi kowa sanin waɗannan abubuwan guda biyu da abin da yake fili da abin da yake boye fatirar samawati wal ardi fatir tana nufin khalik Allah kai ne ka halicci sammai duka kuma kai ne ka halicci kasai duka a larabci ana cewa fatara shai ai bada a khalqahu wanda ya fara halittar abu ana ce da shi fatiru shai wanda ya kirkiri halitta kenan to Allah shine ya fara halittar sammai da ƙasai ba tare da ya kwafa a wajen wani ba rabba kulli shay'in wa malikahu rabba kulli mudaf da mudafun ilai ubangiji shine ubangijin wato Allah shine ubangijin komai shine rabba kulli shay babu abin baya karkashin halittar Allah babu shi in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan komi da ke cikin sammai da ƙasai zai zo ubangiji a matsayin bawa wa malikahu kuma komai na Allah ne duk abin da ka gani a duniya na Allah ne wannan duk yabo ne ake wa Allah ashadu allah ilaha illa anta na shaida babu abin bauta da cancanta in ba kai ba Allah a'udhu bitamin min sharri nafsi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina dan adam yana da sharri wa kanshi da kanshi li anna an-nafsa ammaratun bis-su kuma yadda qur'ani ya faɗa inna an-nafsa la su illa ma rahima rabbi ran mutum yana umartansa da mummunan abu idan ka biye zuciyarka za ta umarce ka ka aikata abin da yake ba shi da kyau in ka goyi bayanta sai ta halakar da kai annafsu kasiran ma tamilu ila shahawat rai sau da yawa takan karkata zuwa sha'awa da son zuciya wallazat alfaniya da jin daɗi mai ƙarewa. kullum ran ɗan adam yana son jin daɗi kuma amma jin daɗin mai ƙarewa ne ba mai tabbata ba ne so ka yi wannan ka biya zuciyarka sai ka shiga cikin damuwa zina masu yin ta ai suna jin daɗi ne lazza ce ɗanɗano ne jin daɗi ne amma fani aka ce mazinaci yana gama zina to ya fi kowa bakin cikin damuwar mai sayi yana gama waɗin saboda shi kenan daɗin ya tafi kuma to haka duk abu na duniya da ka sani da Allah ya haramta rai zai ta ziga ka kayi kayi kayi da taimakon shaidan sai ka gama kuma bakin ciki goma da ɗari ya ishe ka to gwanda ka daure kada ka yi ɗan me yasa aka ce min sharri nafsi saboda rai yana umarta mutum daga sharri to ka nemi sharrin ranka ma'ana ka nemi sharrin kanka da kanka Allah mana mai kyau fushi ta dalilin fushin da mutum zai yi zai sa mutum ya je aikata wani abu yanzu fushi zai iya daukan ka kai wa ɗanka wani duka ka kashe shi ko ba kamar ne haka amma rabi su fushi zai sa kai kai wa matarka saki uku bayan kuma ka dawo cikin nutsuwa ka ga cewa bai kamata ka yi ba kaga wannan min min min sharrin nafs yana daga cikin sharrin ainihin wato zuciyarka da kanka fushi ya sa ka ce wallahi tallahi babu kai bawa ne ka daina alaka da shi har abada ka yi fushi ne sai daga baya kuma wataƙila ka ji wa'azi sai ka ce me yasa ka yi wannan abu ko ka faɗi wasu maganganu marasa kyau duk wannan yana daga cikin sharrin nafs to dole ka nemi ubangiji ya baka kariya akan waɗannan abubuwa da sha'awa da son zuciya ita rai mutum yakan ɗora ta akan alheri in ya so kamar yadda kuma in ya sake mata linzami za ta ja cikin shaɗi akwai rai wadda take mai umarni da alheri to irin wannan ran shi ake so bawa ya lazimce ta ya riƙe ya ta yi akwai kuma mai umarni da sharri to sai ka nemi Allah ya tsare ka ta zama ir uwar shedan kenan wa min sharri shaytani wa shirkihi ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin shedan iblis kenan kalmar shaitan daga shatuna ne shatuna a larabci idan an ce shatuna ana nufin ba'uda Shatuna ba'uda ko shatuna ba'uda yayi nisa ya yi nisa da alheri yayi nisa da albarka shi za ka ce da shi shaitan to ka nemi Allah ya raba ka da sharrin shaidan da ya nisanci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nisanci rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa shirkihi shirki shaitan wato ana nufin irin abin da shaidan yake kiran ka zuwa gare shi ya Allah ka raba da sharrin shaidan da duk abin da ke yake kira shi shaidan din duk abin da ɗaya yake kira Allah ka tsare da shi kasan ku ayi mahalik dukkan abubuwa na halaka ne abin da shi ɗaya yake kira gare shi da dukkan wasu wasinsa da yake kullawa a cikin zuciyar mutane da dukkan shirka da yake sa mutane suke dinko shirki ne duk wanda ya shirka ai almajirin shaidan ne ko to shaidan ne yake sawa ayi akwai kuma wa sharkihi a wata riwayar wa shirkihi a wata riwayar wa sharakihi in an ce bi fatir ra um, bi sin wa ra wa sharakihi sharakihi abin ake nufi da sharakihi shine dukkan farautar da shaidan yake wa dan adam Allah ka raba da ita ko kuma dukkan igiyoyi na shaidan da yake ɗaure mutane halakar da su Allah ka raba da shi to wannan Allah ya ce muke kawaye gari kullum kana wannan kaga zaka samu wata kariya ta musamman daga ubangiji akan sharrin kanka da sharrin shaidan da na dan adam wannan riwayar imamu tirmidhi ne ya fitar da ita kuma riwaya ce ingantacciya sai ya ce wa an aktarifa ala nafsi su'an ya Allah ina neman ka tsare ni in jawo wa kaina mummunan abu duk abin da zai zama sharri ne gare ni ko mummuna Allah ka raba ya yi wa kaina mummunan abu kalmar aktarif tana nufa aktasib au ajurrahu ila muslim ko kuma abin da zan jawo wa wani musulmi duk abin da zai zama sharri a kaina ni in cutar da kaina ya Allah ka tsare ni dan dan adam bai sani ba zai je ya wa kansa abin da zai cuce shi haka ne ko ba ka bane wataƙila harka kasuwanci ne ka je ka ɗebo wa kanka wani kasuwanci na masifa ya ja maka bala'i wataƙila aure ne ma ka je ka ɗebo wa kanka wata mata ta masifa ta ja maka bala'i wataƙila mu'amala ne da wani ka je ka mu'amala da wani wanda yake ba alheri bane tattare da kai ko kuma ka je ta dalilin ka kai hanya ka je ba wani cikin halaka awa jirrahu ila muslim Allah kiyaye to wannan riwaya ce ingantacciya